To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda aka farfado da sana'ar saƙa a agayawa. Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramin hukumar Ingawa ta jihar Katsina. Akwai kimanin mutane dubu goma da ke zaune a wannan gari. Garin kuma ya yi fice wajen saka adire da yin rigar tsamiya da rigar saki da luru bargo kenan da kuma saƙar hula. Kwanaki na ziyarci wannan gari kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana sakar hula ko kuma yana sakan adire ko rigar saki irin ta sarakuna. Mata kuma galibi su ne ke yin kaɗi. Ba Najeriya kaɗai ba har daga wasu ƙasashe musamman makwabtan Najeriya ake zuwa sayan adire da rugunan saki da huluna a wannan gari. To amma kashi a 'yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfado da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfado da wannan masaƙa kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu ƴan-Doma, mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa da Malam Haru mai luru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaka. Sunana Alhaji Idris Yusufu a ga magajin a ga Ingawa Local Government Area. Turan kai daidai muna son ka bamu takaitaccen tarihin wannan wuri. Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta. wannan gari namu babbar sana'a mu ita ce wannan saka din nan kusan kusan kowane gida kalila ne waɗanda za a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka din nan to a lokacin nan ana ta yi tun da aka zo kamar ranar alhamis da yake kasuwar juma'a ita ce babbar kasuwar mu to a wannan kasuwa ita ce daddaranta kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki sai an kai har asuba ana bugun wannan abu da ake kawa shine ake ɗauka a kai kasuwa a saida in an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin juma'a ta zo tunda tun kama a kafa garin lokacin na tutun a kauye ana zanna a kauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a to da aka dawo na cikin gari an kafa wannan alif ɗari tara da hamsin da biyu ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta yara da manya a lokacin nan kowa yana ta yi don da mai gida abinda zai iya koya wa ɗan shi a wannan lokacin kenan baya ga noma wanda ita ce babbar sana'a mu wannan gana a lokacin nan ba san wata sana'a ba sai wannan saka din nan ita ce aka dogara da ita a wannan lokaci babba da yaro to yaushe aka fara fuskantar matsala zamani ne ya kawo haka kusan ina iya cewa abin da ya kawo haka nan tsakani ga Allah saboda yadda mutane ke son kowa ya kuɗi rana ɗaya yanzu wanda sana'a wadda ake ta hula ɗin nan idan wajen mutum shidda a hula ɗaya so ko mutum shidda sai sun amfani da ita kowa sai ya samu kwandara kaga wannan babban jin daɗi ne mu a gare mu mun gode Allah ya taimaka amin amin sunana Bala Yusuf Agayawa ni ne kuma manajan wannan wuri da aka buɗe yaya ka ji da aka farfaɗo da wannan sana'a gaskiya mu ne ma Allah godiya kuma muna godiya ga hukumar NDE da Professor Salisu da shi State Coordinator akan dagewa da suka hau Allah ya sa wannan wuri ya inganta ya kawo wannan matsa. Fara wannan saƙa mun samu alheri kwarai da gaske. Domin akwai yaranmu da suka gama makaranta wasu sun yi SS wasu sun yi NCE ba su da aikin yi kuma ba su da dama da za su wuce karatu amma samun wannan masaka ta kawo da dama insha Allahu za sun samu abin yi za su yi sana'a za su samu kudaden da za su wuce karatun su gaba kuma ana murna da samun wannan masaka da aka yi an samu ci gaba kwarai da gaske ne ne hamza hamza anas matallawa shugaban masaka to yanzu na gama magana da shi alhaji bala yusuf to ya ce shi shugaban masaka ne kai kuma sarkin masaka to sarkin masaka ne <laughs> sarkin masaka wanda shi ke tafiyar da wa'anda suke sayi ko menene eh, yana ba su umarni ga abin da za su yi in ba wani abu yana ya ce a kawo musu kaza na kai shekara hamsin to da wannan abu ya barbare ya kaji a ranka a ban ji daɗi ba saboda ba mu ji daɗi ba saboda mu ita ce muka taso muka tarda ana yi ita ce kuma sana'a mu da ita ma aka auri iyayenmu to aka aka barar da ita ya ai kuhuwa kashe ta wannan yan zannuwan a tamfofi da kuka sanyo ce da sauki mu ta mu mun yi muna sai da sile bakwai sile bakwai da sisi sai kuka sanyo waɗannan a tamfofin sai ka yi da silan ka biyu da sisi ka samu a tamfo mu ta mu tahi waɗannan yan a tamfofin na garta kuma ta su tsada eh, to kai wannan da kake sanye da ita ai ta masu zamani ce yo ai arhan nabi ga ga ta wasan. ga ta tawatan da nake yi za ki je ki gani yanzu ga ta tawatan da nake yi to fi wannan kuɗi in yi ka sanyawa ya sa a jikan shi shi ma ya galalle da bambanci wannan kwana kaɗan ta cire waccan ko daɗewa take kana ta wanki naku ina ɗaura ina eh. wankewa ne kamar wata nawa ko shekara nawa ko sati nawa ina shekara dai sai dai eh ko ita kadai kike ɗaurawa kin shekara kina ɗaurawa kuma ina wankewa kina wankewa ba abin da za ta yi shi kuma shugaban masu sakar hula ga abin da yake cewa a da ba mu da makama da za mu ci gaba da aiki amma yanzu mun gode allah da gashi a garinmu muna alfahari wanda muna da ƙananan yara ma wanda sun ci gaba ta farke wannan aiki suna na haru ni ne mai lulu me yasa ake ce maka mai lulu sana'a ta ce tun ina ɗan ƙanƙani, don ina ji na shekara ta fi sattin ina yin wannan muna fata allah ubangiji ya taimake mu wannan abu da aka ta mana ina da hihe karai shi biyu a aje sai da wannan abu ya taso sai aka je aka tadda ni aka ce kana yin wannan abu na ce ina yi a nan ma sai na shiga na ɗauko da dirakun saƙan ma duk suna aje a gama gu ɗaya ka gani nan a karatun nan in za ki ban duniyan nan duka in kika ce in faɗi miki ɗaya ba zan faɗi ba. to amma ya gashi Allah ya maka wannan baiwa. a da ka rubuta ka ban duk rubutun nan na rubuta shi a gwan saƙa amma ban san abin da kai ba in ɓanna kai kai ne. in gyara kai kai ne amma kuma ni ba zan iya faɗi ba a kai da kai rubuta duk abin da ka rubuta ka ban in ɓanna ce ka rubuta kai ka ɓannata in gyarawa kai ni ma gyara ma zan sunana nura aliyu yandoma mataimakin shugaban karamar hukuma na ingawa to a dunkule wani irin alfanu za a samu idan wannan harka ta bunƙasa alhamdulillah a wannan falfado da sana'a tsakani da allah ba karamin mahimmanci ba ne ba falfado da wannan sana'a da aka yi mun samu bunƙasa tattalin arziki kwarai da gaske don duk a faɗin najeriya nan ba inda ba a ɗaukar hula daga wannan garin na agayawa a kaita sabida sanin kowa ne a nan akwai waɗanda musamman suke zuwa wasu su ba da kamar daga kano wasu zo su ba da kwangila a yi masu guda dubu wasu kuma a yi masu dubu goma daga wurare daban-daban daban-daban wanda ake ɗauka ko ina ake kai waɗannan huluna sabida haka arziki ya shigo wannan ƙaramar hukuma kwarai da gaske da kuma wannan ƙasa ta agayawa saboda duk wanda ke dan wannan karamar hukuma ya san cewa agayawa ta samu canji sosai ga matasa sun samu aikin yi da bunƙasar tattalin arziki za a ga garin ya ci gaba ta fannin gine-gine ta fannin abubuwa na karuwa iri-iri waɗanda yara matasa da dama sun samu abin yi saboda haka wannan abu ba karamin alkhairi ba ne ba tun da dama ainihin asalin wannan sana'a ita ce wadda suka gada tun kaka da kakanni alfarma ta sarakai da dai masu wadata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni suna na sahura sale daura mai ba gwamna shawara akan harkokin siyasa a zon ɗin daura a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu abin arziki da abin alkhairi da ya yi shigo mana wannan karamar hukuma wannan gari na agayawa da kuma katsina sitar gabaki daya muna matukar farin ciki da wannan al'ajabi da kuma wannan al'amari domin wannan abu ne wanda zai kara bunƙasa al'amuran jama'armu mu matasa da magidanta da kuma su kansu mata saboda sana'an sakanin da ake duk maza ne ba mace ko ɗaya su suke kada zara da suke zuwa su ko mazan suke waɗannan abubuwa domin kin san shi zaren ai shine ginshikin yin aikata wannan sana'a kanta kuma su suke tallafa ma mazan kansa na sarrafa audugar gabaki ɗayanta in an yi haɓin an nomanta a gonaki